ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Rufaffen kwai kashi na biyar. Ɗan tsaki Nasire ya ce wallahi hamma yarinya nan ba ta ji. Babu irin jan kunan da ban mata ba, amma sam ta ƙi saurare na. Soyayya sosai take yi da yayan su El Twin Saulawa. kuma na faɗa mata fa tun kafin ta yi kwamitin ɗin kanta a ciki and worst thing shine ƙaryar result hama can you imagine yarinya nan ta yi ƙaryar duka result ɗinta ace ne ashe two credit ne kawai gare ta ban san mentalitin da ya sa ta tunanin idan ta yi ƙarya asirinta ba zai tonu ba yanzu gashi nan kin jama kanki only god knows irin hukuncin da dadi zai yanke a kanki ya ƙara ce cike da jin haushinta amma can ƙasan zuciyarsa akwai tarin tausayinta da ƙaunarta a ciki soyayya da kowa yake mata a gidan ta musamman ce. Share mata hawaye Hamza ya shiga faɗin ta daina kuka, ta je ta wanke fuskarta. jima idan dadi ya sako zai zo ya ɗauke ta, su je su ba shi haƙuri. Da kyar ya lallaɓa ta ta ɗan daina kukan, sannan ya sako ya wuce ɗakin shi cike da damuwa. Dadi na, dan Allah ka yi haƙuri ba zan sake ba. Na gane kuskure na, don Allah ka yafe min. Bai ko kalle ta bai canza channel ɗin news da remote. ya ci gaba da kallon rikicin da ake a cikin Haus. Dadi dan Allah. Katse ta yi ta hanyar kallon 'yan uwanta ya ce Nasir da Hamza, ku tashi ku je ku tambayi momonku ko akwai ragowar lemuka a sto. Idan babu ku shirya zuwa mall ku siyo. Daga nan ta yi muku list ɗin duk abin da babu kafin dare yi, kun san gobe za mu yi baƙi Yadda ya tsare su da ido ya sa suka miƙe suka nufi kofa. Am Nasir, ka kira Hamman ku ka sanar da shi gobe ya zo ƙarfe goma na safe. Ya sake faɗi kafin su fita. To dadi, Nasir ya amsa jiki a sanyaye sannan suka fita. Rarrafowa ta ta dawo kusa da shi ta kwantar da kanta akan cinyarsa, hawa yana ci gaba da ambaliya idanta. Dadi na ka yafe min, ba zan sake ba. I promise to be a good girl. Tsakanin ɗa da mahaifi sai Allah, nan take tausayin ta yi tasiri akan fushinsa. Hajiya remote ɗin yayi, ya ɗago ta yana share mata hawaye. It's okay baby na, na yafe miki. I know you are not like that. Tsautsayi ne yasa kika aikata haka. na yi miki uzuri kar ki sake kin ji gyaɗa kanta tai tana ajiyar zuciya sosai ba kya son ki zama independent ba kya son ki rike kanki da mutuncinki da nazari aki mimi education is the only key to success shi kaɗai zan iya baki a matsayina na mahaifi i have dreams for you dan Allah karki da ke farkar da ni daga baccin da ko a mafarki ban kai ga yi ba please bebin daddy ya karace cike da lallami shigewa jikin shi tai murya na rawa ta ce insha Allah dadi na zan yi maka biyayya duk abin da kake so shi zan yi cike da farin ciki ya dinga mata nasiha yana nuna mata alkhairin da ke tattare da ilimin ya mace sosai nasiha shi ta shige ta sai dai zuciyarta kacokan ta ki bata ta haɗin kai ba ta ganin ta za ta iya amincewa ta yi tsawon rayuwar da dadi yake bukata ba tare da okasha ba Shi ne mutum na farko da ta fara sani a so shi yasa ta sallama wa soyayyar dukkanin zuciyarta da ruhinta a bangaren okasha kuma tun da ya ji furucin mahaifin yasmin ya cika da farin ciki. Ji yake shi tun da yake ma bai taɓa shiga farin ciki irin na yau ba. Babu bata lokaci ya wuce ofis ɗin mahaifinsa ya sanar mishi. Shi ma ya ji daɗi sosai, dan ba tun yau ba yake mishi magana akan aure. Sai dai gidan da ya ɗauko auren ne, anya za su yarda da mutum mai rufin asiri irin Okasha? Okasha kana ganin baka zari ba kuwa? ‘Yar gidan ministan jin ƙaifa ka ce, ka san matsayin shi a Najeriya kuwa? Duk wanda ya hau mulki fa da shi yake yi, sannan na ji ana raɗe raɗin in dai alhaji badamasi gibe ya karɓi mulki ministan kuɗi za a bashi dan aminin shi ne alhaji kabir ya tambayi ɗan nasa cike da taka tsantsan dariya a kashe ya ce wallahi abba da kanshi ya faɗa min kuma ba wani fin ƙarfin mu suka yi ba makaranta ɗaya fa yaran shi suka yi da su ilhasa cike da nuna damuwa ce ka san mahaifiyarsu ce ta nema musu ka san ni makarantar ta fi ƙarfi na ita ma dan yaran yayanta nan suke shi yasa ta haɗa su amma tun da ka ce shi ya ce gobe mu je in sha Allah zan rike kuɗin gaisuwa da sadaki kamar nawa kake ganin zai yi sun kuya da kai wa kashe ya ce aba a kai dubu ɗari biyu ko anya bai kaɗan ba alhaji kabiru ya tambayi wa kashe yana mai jinjinawa bai yi ba abba ai ta sarrafin asiri gare ni a haka ta ji ta gani kuma take so na to Allah ya kai mu ya kuma sa albarka a neman washe gari da dace tsaye a jikin kofar kicin tana koro musu addu'o'i cike da habaici saboda ta ƙara kula da Dr. indatu da tunda ta ji fitan auren take nuna bakin cikinta a fili. Ta so a ce a cikin 'ya'yanta ne wani ya samu. Ta san yanzu Okasha ya tafi idan har ya auri 'yar minista. Babu irin masifa da bata yi wa Hassan ba saboda ta ji an ce shi ne sila. Ita ko da tun da ta ji, ta dage da addu'a cikin dare tana faɗa Allah ya taimaki Okasha, ya sa kar wata mishkila ta gifta, ya kuma ba mara ɗakunya. Ai ko habacin da ya taɓa da ta don ko fitowa ta yi a fusace, ko gaida dada ba ta yi ba ta wuce don tafiya asibiti. Sa'ar da ke tsaye kusa da Okasha ta gaishe ta, amma ko kallo ba ta ishe ta ba bare ta amsa mata. Dada ta ɗan ɗaga murya tana faɗin ta dai fita ki. ke kuma kin fita da haƙin kin gaida ni. Ki je, in dai ni kike rainawa sai Allah ya kau. washe mata baki da Okasha ne ya sa ta yi shiru. Dada farin cikin ki ya kori komai. Ki kwantar da hankalinki. In dai na yi aure tare za mu tafi da ke da Sarar kin ji? Gyaɗa mishi kai tai tana faɗin ai gara dai in faɗa mata. kuma in sha Allahu ka fara tako nasara kenan maƙiyanka sai sun zama fadawanka a da'a sosai sarar da da suka yi mishi kafin tayar ya zo dauke su da abokin abba suka tafi sun fi minti talatin a gida suna jiran umarnin securities akan a basu dama shiga gidan amma shiru babu wanda ya basu dama cike da damuwa da muzanta Okashi yake kiran waya Yasmin har lokacin kuma a kashe take Tahir dai bai ce komai ba saboda ganin Abba amma ya kuli iyaka kuluwa da wulakancin da masu gadin suka musu Aba zai magana kenan suka hango ta haɗaɗɗiyar mota ta nufo gate ɗin gidan. Hon ɗaya masu gadin suka buɗe mishi jiki na rawa. Bai kai ga shiga gidan ba, ya umarce su da su bar mota su okashi ta shigo ciki. Wayar da ke ƙara a gefen shi ya ɗaga, ya ce Nasir, I'm home. Na gan su yanzu, za mu shigo tare. Hajiya wayar Nasir ya leƙo ta windo ya ga shigowarsu. Ya tsani wulaƙanta bil'adama. Tun zuwansu gidan ya ji ya damu da irin wulaƙancin da dadi ya shirya musu. Da ya ga babu way out, sai kawai ya kira babban yayansa su wuɗe. buɗe mishi ƙofa security suka yi kafin ya fito nasir ya iso gurin da sauri ya ɗauki asad da ayan yaran su yi ɗin don mention my name hamma ya faɗi kamar mai raɗa dariya su yi ya ce sai ka ce hamza mu je wurinsu ya ƙarasa yana fitowa daga cikin motar gaisuwar mutunci su suwiɗi suka musu sannan suka yi musu iso zuwa babban falon baƙi kayan shaye-shaye aka shiga ka musu bisa umarnin momi sannan ta je don ta yi convincing ɗin mijinta ya je ya same su a rabu lafiya. Da kyar ya ya fito cikin jallabiyar shi, alamar ma ba su da wani muhimmanci a gurin shi. Ko da ya shigo falon ya nemi guri ya zauna, ya ce Nasir, me komon remote ɗin nan? Kai Asad, ina Fadili, uwa mai falala. Ƙanwarsa Asad ɗin ce, mai sunan mu mai Hafsa. Karasowa kusa da shi Asad ya ce, tana gidan mami babu. Ya yi dariya ce, mami ta goya ta? To madalla, maza je ka gurin momi. kai Nasir tafi da su gurin momi kama su Nasir ya suka wuce ciki sai da aka ɗauki minti kusan biyar sannan dadi ya wago ya ce kun gama shan ruwa cike da rakiya abba ya murmushi ya ce eh ina wuni da fatan mun same ku lafiya dadi ya gyara zama ya ce kalau kalau muke kamar yadda kuka gani na gode da kuka amsa gayyata ta waye mai neman auren ya tambaya yana kare masa kallo dukansu abokin abba ya saurin nuna okasha yana murmushin farin ciki na gashi ga minista kallon Okasha ya sama da ƙasa, sannan ya kalli abu ya ce dama da in faɗa maka ka ja yaron kunne ne. Kaga a haihuwar tsangaya ya ci a ce ya haifi Mimi. Duka nawa take da zai rikita mata lissafi da soyayya. Fi sabilillahi bai min adalci ba. Dan ina da burka a kanta. Sam ya sa ta daina gane komai. To Allah cikin ikonsa jiya ta ce ba za ta sake kula shi ba. Dan Allah shi ma ya haƙuri ya fita a Ko Koma ba haka ba, tsakani da Allah ɗanka ya san gidan nan ya fi ƙarfin ya zo neman aure a cikinsa. Na yi bincike a kansa daren jiya, an ce ba shi da aikin yi. Sana'a ce ke ta kasuwanci gari zuwa gari. Bare na sana'a ba, kawai dai I want something good for my daughter. Kuma kowane uba haka zai idan yana na. Rike Yasmin sai ni ko ‘yan uwanta, shi yasa nake so ta zama mace sosai, ta san kanta, daga nan sai ne tunanin nema mata wanda za su yi satilin tare. Ku fahimce ni don Allah. Jugum-jugum suka yi sabida muzanta, shi kuwa Alhaji Kabiru ya san za a rina, shi yasa bai wani ji abin ba. zai yi magana kenan sallama Hamza ta hana shi. Bayan ya gaishe su ya kalli mahaifin, ya ce dadi baban Kaltuma ya ce ai maka tuni. Gobe ne daurin aurenta kuma har yanzu ko katifa ba a siya ba. Gashi can a waje na ce ya tafi ya dawo ya ce a taimake shi. Wallahi idan ya tafi bai san inda za shi ba. Ga yamma ta yi zai koma su laja. Au au wallahi shaf na manta. Ka ce wa momin ku ta baka dubu ɗari biyar ka bashi. Ka ce mashi Allah ya sanya alkhairi. da fiye dubu ɗari biyun da suka zo da ita alhaji kabiru ya ce mun fahimce ka alhaji insha Allah kuma ba zai ƙara kiranta ba Allah ya zaɓa mata mafi alkhairi shi ma haka daga haka suka miƙe tahir ya janyo hannun okashi da idansa ya jawur sabida ɓacin rai da kuma raba shi da abin da yake so da aka yi ko da suka kama hanya abba babu irin faɗan da bai ba don dama ya san hakan za ta faru ya san ina ɗan shi ina wannan gidan ko a mafarki sakin labulen ɗakin ta tai bayan ta gama leƙensa har motarsa ta ɓace wa ganinta ta koma kan gadonta ta ci gaba da rero kuka tun daga zuciyarta ta sani abu ne mai wahala ta iya rayuwa babu ukasha ke kaɗai ce wadda idan na tuna nake jin farin ciki da samun wace zan kira tawa ki haifa min 'ya'ya su ma in kira su nawa dan Allah karki ki bar ni my love ba ni da wani wanda zan kira nawa babana namu ne da ƙannena dada mata mu ce ke kaɗai ce kike tawa mallakin zuciyata waɗannan kalamai idan ta tana su suna hana mata sukuni tausayin shi na yawo a cikin jinin jikinta ya za ta yi ta fahimtar da dadinta wani sabon shafin kukan ta buɗe wanda bata gaji ba sai da ta ji motsin taɓa ƙofarta da ƙunƙunewa ta yi kamar mai bacci ta damƙe bakinta don haɗiye shi shekar kukanta ta yi bacci suwiɗi ya faɗi yana fita haɗi da jawo mata ƙofar ko da su okace suka dawo gida ba su ce da kowa komai ba duk yadda dada ta so sanin abin da ya faru sun ƙi faɗa mata sai ma fita da Okashi daga gidan baki ɗaya. Dada ta shiga damuwa matuƙa, na ganin yadda okashe zama siffar mara gata murara. Haka Sara. Dukkansu sun shiga damuwa sosai, na ganin ko magana baya iya yi. Sai da daddare dada ta turke Alhaji Kabiru ya sanar da ita irin wulakancin da aka musu. A arziki ta ce, "Okashin suka fi ƙarfi? Yaro mai neman na kanshi? Yaron da nema ke kashi ƙasashen waje? Su da suke ci a zaune? Ci ma zaune ma sai abin da gwamnati ta basu?" yanzu dan Allah me laifin yaron da yake da zuciya irin ta okasha kai baka faɗa masa har ƙasar waje yana fita bane ko baka faɗa masa shi ɗin mai kuɗi bane kuma yana da ilimin shi na boko da na zamani ko dai duk baka musu wannan bayanin bane saboda kaga matarka ba ta so kai kuma baka son bakanta mata rai ta tambaya tana furzar da huci kafin ya bata amsa da tayin ta fito falon ta ce a haye mai kuɗi manya yanzu ke da kina jiyar okashi a matsayin masu kuɗi to bari ki ji Gidan da ya kai kanshi neman aure wallahi tallahi kaf kuɗinsa bai isa su yi cefanen da suke a kullum ba. Kawai dai sa rai ne da shagen kwaɗayin abin duniya, amma shi ma ai ya san sun fi ƙar... Tas! Dada ta kwaɗa mata gigitaccen marin da ya katse ta. Kallon mamaki da ta yinda ta taiwa dada, cike da gigita shiga marin ta ce, Dada, ni kika ɗaga hannu kika mara a gaban ‘ya'yana saboda na faɗi gaskiya? Barza da huci dada ta yi, murya a ƙaurare ta ce, Na mare ki, ni ba a gaban nawa ɗan kika mai da shi biyo kina faɗa min magana ba? wallahi tallahi dati idan biki mai da hankalinki kin fita ta da ta okashe ba wallahi zan nuna miki karfin uwa akan danta ina raga miki ne saboda daraja ƴaƴanki ta nuna gefen da su El Hassan suke wanda suka miƙe suna ƙoƙarin fita dan san ba sa shiga irin wannan lamarin sai raga sun sani mahaifiyar su ba ta kyauta ko kaɗan tun da biki san mutunci ba wallahi kudura na kusa yin sanadinki a gidan nan mara mutunci wadda ta ɗauki kuɗi sune ne jigon rayuwa da mutunci dada ta ƙarashe cikin tsananin fushi da ya firgita dakta don tabbas ta hango gaskiya a cikin abin da take faɗi. Ta san tana gab da yin sanadin igiya a aurenta. Babu abin da ya sake firgita ta, sai ganin Alhaji Kabiru ya goyi bayan mahaifiyar shi, yana ba ta haƙuri. Haɗi da faɗin zai ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan duk wanda zai raina mishi uwa. A hankali ta juya ta nufi ɗaki tana haɗe ƙafafuwa. Wani sashi na zuciya tana ba ta rashin gaskiya, yayin da wani sashin da ke kunshe da girman kai da ɗagawa yake nuna lallai fa ita wata isassa ce, tunda tana kama dala. Da zancen zucinta ta faɗa bayi tana shafa fuskarta. haɗi da yin kwafan lallai zaki ɗanɗana kuɗarki. Ƙwarawa kwaɗan zogalen da ke gaban shi ido ye, wanda ya sha kuli-kuli da sala-salan naman kaza. Dada ce ta kwaɗa mishi, saboda ta san soyayya shi da kwaɗan, ko yana cikin fushi zai ci, ko da ku bai mishi daɗi ba. Yadda ya tsara mishi ido bai da niyyar taɓawa, ya sa ta matso kusa da shi ta zauna. Za ta yi magana ya katse ta ta hanyar sa hannun shi a cikin ruwan da aka tanada don wanke hannu. A hankali ya fara tsakula zogalen yana kaiwa bakinsa. Samsam ba shi da tes a bakin, amma saboda gudun tashin hankalin dada, haka ya dinga tura a hankali yana haɗewa da kyar. Wasu zafafan hawaye ne suka fara zarya akan kumatun dada, da sauri ta share don karya gani zuciyarsa ta karye. Tausayin shi take ji matuka. Ba ta ƙauna abin da zai taɓa mishi ko da fata shi ne, bari har ya kai ga zuciyar shi. Tausayin maraicin shi take ji a ko da yaushe. Ta sani rashin uwa na galaɓaitar da rayuwar shi. Duk da take nuna mishi so, bata isa ta yi mishi yadda uwa za ta yi mishi ba. Allah ya ji kanki Karimatu, ta faɗi a zuciyarta. A fili kuma hira ta shiga yi wa Ukasha don ta kwantar mishi da hankali. Ka kwantar da hankalinka, ga mata nan kamar su suka yi kansu? Dama ba alkhairinka ba ce, ta je can Allah ya haɗa kowa da rabon shi na alkhairi. Rage murya ta ta ce ga ‘yar uwarka nan wacce ta damu da damuwarka. Ba don na kasa ba, da babu abin da wata ‘ya mace za ta nuna mata, kama daga kyawun halitta har na fuska, uwa uba hali, kuma ta san darajarka. tunda abin na ya faru ba ta iya bacci kullum tana nan cikin damuwa kamar yadda kake ciki ai wannan ita ce matar aure kai kawai Allah haɗa ka da wata ta gari me ya kamishi ruwa tai ya amsa ya aje a gefe idan har Sara na cikin damuwa da halin da yake ciki to ita wace abin ya shafa wani hali take ciki dan da Allah ya haɗa su rana bata taɓa fitowa ta faɗi ba tare da sun ji muryar juna akalla sau biyar ko shida ba ranar da tafiya ta kama shi je inda babu network ranar ne kadai ba su yi waya ba kuma sai da ya dana sanin haka, saboda irin kukan da ta yi, wanda ya haifar mata da zazzabi sosai. Ajiya zuciya ya kalli wayar shi da ke haske alamar shigowar waya. Ɗauka ya kara a kunnensa. Tahir ya, ya faɗi muryarsa can ciki. Daga ɗaya ɓangaren Tahir ya ce, Fine, har yanzu dai kana nan kana tunani ko? Ba zan hana ka ba, but kai limitin please. Sannan idan ka samu time, gobe ka zo Kaduna. Akwai wani albishir da zan maka. Ok, Allah ya kai mu, haka kaɗai ya iya cewa suka yi sallama washe gari ya shirya ya je kaduna zuwan da ya zama sallar canzawar rayuwarsa ta hanyar aminin kwarai tahir ko da ya isa kaduna tahir ya sanar da shi shirinsa na komawa kanada tare da shi okashe bai musa ba da yana ganin hakan ne kaɗai zai iya sawa ya sami yasmin dan ya ɗauki alwashin jiranta ko da shekaru goma ne za ta ƙara nan gaba a ranar suka fara ciko-cikon neman biza sai da ya kwana biyu a kaduna sannan suka da abuja tare suka fara zare american embassy don neman biza Kanada da ke da wuya samu. Amma da yake abin na kuɗi ne, nan tare ya shiga ya fita har sai da ya samar mishi. Dad ɗin tafiya ya kama wata ɗaya. Shirye-shirye sosai o kashe yi, don ya ci burin idan ya tafi sai ya zama wanda za a kira ya amsa kafin ya dawo. Ana gobe za su tafi sai da ya je kofar gidan Siyasmin. Yasmin. Ya fi awa biyu a tsaye babu wanda ya gifta. Har ya cire rai zai tafi, sai ya hango ta 'yar budurwa mai ɗan suke ta kewayo zubar da bola. Daga ganinta mai musu hidima ce, da sauri ya fito daga motar shi ya so inda take hausa ya mata sai ya fahimci ba ta jin hausa da sauri ya mata turanci ya bata wata takarda haɗi da wata 'yar ƙaramar leda ya roƙe ta ta kai wa yasmin ya ciro kuɗi ya bata yana mije da dama ta kar ta nuna kowa ganin yawan kuɗin ya sa ta tsorata ta yi mishi alkawarin babu wanda za ta nunawa sai da ya ga shigar ta gidan sannan ya ajiye zuciya ya juya ya shiga mota yana karewa gidan kallo cike da ƙaunar shi saboda akwai ruhin da yake so fiye da komai a duniya a cikinsa. bayan wata shida. Da sauri nosu suka gunguro gado saitin motar. Dora ta aka yi suka wuce emergency da ita. Suka tsaya a kofar emergency ɗin, momi da Nasir na kuka yayin da dadi yake kai koma a kofar ɗakin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai suke furtawa, dan abin ya fi karfin su. Don bayan rabuwarsu da Ukasha, an kawo ta asibiti ya fi so goma. Don ciwon na zuwa wasa-wasa har na yau ya firgita su. Dan kafewa dukkanin gaɓoɓin jikinta suka yi. da yadda momi ta so roƙon honorable kanki akan ya haƙura a auren yaƙi saboda a tunaninsa na ɗan lokaci ne yana tura ta ƙasar waje za ta manta da komai idan ta ya buɗe abin da bai sani ba shine ginin da soyayya ta mata a zuciyarta ba gini bane na wasa bene ne wanda aka yi shi da kankare sannan soyayya ce daga Allah babu wani algus a cikinta fitowar dakta ya sa suka ƙarasa gurin shi suka haɗa baki gurin tambayar shi yadda take ofis ya umarce su su bi shi Idan maganar da za su yi ba ta tsayuwa ba ce. Ina shawarta ku da ku ba yarinyar nan abin da take so. Wallahi damuwa na gab da illata ta. Gyara zama dakta ya ce honorable, ka duba Allah ka ba yarinyar nan abin da take so. So tari kuskuren iyaye ke hallaka yara. Idan har baka so ka rasa ‘yarka, to ka sallama mata abin da take so. Wallahi tana cikin damuwa sosai, wanda bai kamata a ce a shekarunta ta shige ta ba. dan Allah na roƙe ka save her life. Yana kaiwa na ya tashi ya fita ya bar su a cikin ofis ɗin. bayan shi suka bi suka nufi ɗakin Yasmin. Sai da dadi ya tsorata da yadda ya ga ta ƙara zabgewa, ta sun yi zuru-zuru kamar mujiya. Cikin ƙarfin hali ta ce dadi, na warke, na ji sauƙi, Ƙirji na ya daina min ciwo. ta ya kamo ya zauna a gefen ta ya ce bebi na kin ji sauƙi alhamdulillah. Kina da wata damuwa bayan ciwon ƙirjin? Girgiza mishi kai ta cikin ƙarfin hali ta ce ba da shi dadi. You always solve it. Kallanta momi tai tana nazarta abubuwa babu wanda ya san ɗa kamar uwar shi. Ta san idan ta bari kafiyar Honorable Jibrila kan ke ta yi tasiri a kanta, tabbas za ta rasa ‘yarta. Ita kuwa bata shirya wannan ba, ba ma zai taɓa yiwuwa ba. Fita ta ta wuce gurin motar da suka zo, ta tsaya ta ɗaga wayarta ta kira su yiɗi. Ko minti talatin bai bai su asibitin. Bayan ya shiga ya duba ta shi ma ya fito cikin damuwa. Dan a kullum idan ya kalli Mimi, ya san tana cikin matsananciyar damuwa da take ɓoyewa. Momi, kina ganin dadi zai yadda? yi ya tambaya cike da fargaba. Ko ya yadda ko kar ya yadda, zan yi abin da ya kamata in yi a matsayina na uwa. Ina son ka je kai da Nasir ku nemo mun Okasha. Daga nan sai mu fara shirye-shirye. Mu bamu isa mu tsallake ƙudurar Ubangiji ba. A gurin El Hassan Nasir ya samu labarin Okasha na Kanada, yana aiki haɗi da kasuwancinsa. Namba shi suka bukata ya turo musu. Ko da ya tura musu namba, ba su kira shi ba, sai da suka dawo suka sanar da mahaifiyarsu.